Euzubillah. Oku ne söyledim bari? هذه شرط التجويد أعوذ بالله السميع العليم بسم الله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله درس إلى أربعة عندنا خمسين دقيقة نعم. طيب، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم malamai sun yi saɓani dangane da auren maniyaci malik ya ce da imamu shafi'i da laisu bin sa'ad da auza'i ai maniyaci ba zai yi aure ba wato la yankihu wa la yunkahu ko haka shi ne la yankihu wa la yunkahu shine daidai haka ke anan ku to shine daidai ah domin ke cewa wala tankishu al-mushrikati wala tunkishu al labarin labazin tankishu kada ku aure kinan la yankihu muhrimu man yace ba zai aure ba wala yunkahu ko ba za a aurar da shi ba am ci gaba فإنك idan da za a ce aure ko a aurar da shi auren batacce ne sai faɗin umar bin khattab da ali bin abi talib da wajen dan umar da zai bin sabit da abu alibu shi sai ce da sauri a ba laifi zai iya auren sa <laughs> babu laifi mani ya ci ya aure ko a aurar da shi kun ga abin haka ta yi kafin abu hanifa ya ce wai ja an sahaba فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال yace in ya zo da wajen sahabbai da yawa to za mu iya komai ba amma idan ya zo daga wajen tabi'i sani mu ba maza kamar yadda yake namijin mu ma mazaje ne yana nufin namiji a ilimi eh ci gaba na'am قال أبو حنيفة أبو نعم السبب في اختلافه cikin sabanin su wannan sabanin hadisai ne akan haka fa na farkon su

hadisi mai karo da wannan mai karo da wannan hadisun abdullahi dan abbas ne cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna yana cikin yana ci. duk bukari da musulun duk su fitar da shi sai dai cewa hadisai da yawa sun yi karo da shi to hadisan da suka hatta ita kanta maimuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja annabi sallam ya aure ta wa huwa halal kaga ba yana maniyaci ba an gane ko to shike ci gaba wa ruwayat anha an rute ne daga wajenta to hanyoyi daban-daban amma hukumanta wancan hadisin ya aure tana mani ya maniyaciya yana mani ya maniyaci hadisin da alusi a sarauci shi yawa ana birafi daga birafi daga suleiman da isa suleiman dan isa huwa maulaha wato bawanta ne an zaid ibn al ne. an karbo daga kuma zaid ibn al-asam wa yumkin al-jam'u bayna al-hadithayn zai yi wa hadisan tsakanin zai yi da zai ba zai din ba zai ya haɗe sai a fahimta ɗaya akai a ce yani yuhmal alwahid ala alkarahiyati a ɗauki ɗaya koma makaruhi wasani ala aljawaz ɗaya kuma ya koma halacci kaga idan ka ce ya halatta yi akhzan bi hadisi maimuna anna nabi sallallahu alaihi wasallam ka awahiya wa huwa muhrim sai ce wannan jaiz an gane ko ko halal wannan hadisin al-mu'arid li hadha hadisin Usman sai mu ce shi kuma za a ɗauke shi makaruhi ne amma karahiya littanzi karahiya littanzi ba za a ce makaruhi na abin sai a ce littanzi saboda annabi sallam ai yayi na'am ba zai yi mashkuratu. Wani su abuwa abubuwa da aka san su ba ya halima alal muhrimi dangane da abinda wato ya haramta ga mani ya ci kaga an faɗa abuwa da yawa ai to daga ci sai kare da wannan na'am wa amma mata ya hillu to amma yaushe ne za a ce maniyaci zai koma halal ma'ana zai zama ya warware daga hiraminsa wanda za mu ambace shi inda zikiri na af'alal hajji sannan za mu gaya maka ayyukan aikin hajji hakan yana kasancewa abu shi mai umara fa yana zamowa halal ko halal ya warware daga hiraminsa da ya yi ɗawafinsa na ɗawafin ƙudumi kaga wato ɗawafi na ɗawafin ƙudumi an gani ya yi sa'ayi tsakanin sufa da marwa na wa halaka ya aski shi kenan ai umara ta cika musamman kaga wani cin da zai yi ta matu'i da yanzu da kaji umara za ka cikakkiya kana yi kawo ka zama halal an gane kawo rore daga hiramun kwarai da gaske na'am amma kuma wanda za a ce shi da ya je kawai tsawafi sai tafi mazauni shi har yanzu yana cikin aiki domin ya yi tsawafi kawai tafi soshi a matsayinsa sai mu ce dai a matsayinsa na mukarin ko mu munfarid wanda ya haɗa aikin hajji da umara yana yi lokaci guda ko kuma wanda yake aikin hajji kawai an gane ko domin ka yi umara a kwanakin aikin hajji ko a watan aikin hajji ka kammala ta an gane ko ka koma da kayanka har sai ranar takwas ga wata za ka koma cikin aiki wannan yana nuna cewa kai mu tamattu'i ne ka kake yi amma kawai wanda yake muƙarin kumfarit shi a'a in ya je maka zai kwaye dawafin kudum ne dawafin maraba shine a matsayin tahiyatul masjid a gane ko tahiyatul masjid shi masallacin arawa to masallacin arabi ba ta tahiyatul masjid ake masa ba kana zuwa kai ka matsa ne kai wannan dawafi ka dawaful qudum an kai dawaful qudum ka matso muqamin ibrahim ya sallah raka'a biyu sai ka tafi mazauni da wannan kaya a jikinka a matsayin ka na munfarid ko muqarin amma ai yanzu da nazo zan yi sa'i tsakanin zan yi dawafin zan yi sa'i tsakanin da safa da marwa zan yi aski alhalq aw taqsir abinda ya samu nayi eh, to kai umara kenan sai ka mai da kayanka na gida ka zama dan gari ka ci gaba da harkokinka ba ba za ka sake ɗauko hirami ka sa a jikinka ba har sai ranar takwas ga watan yau tarwiya takwas ga watan zulhijja na ba ta an gane amma da mu ƙarin da mu farid suna da kama da juna to shi ne za su dawo su yi sa'ayinsu za su yi sa'ayinsu a ranar sallah an gane idan aka yi ɗawafin ifada sun ma'afidu sai su afadun nas wannan idan suka zo za su yi ɗawafin kowa zai yi amma sai dai cewa wannan da ya mutu matu'i shi fa ba zai yi me ba ba zai yi sa'i ba dan yayi dan yayi ba zai sa'i ba kaji ko sannan mu farid ba zai yanka ba mu muƙarin da mutamacce an gane duk za su yanka kuna jin babbace da yake fitowa ko yanzu ga yanzu su galibi wancan da mu muƙarin da farid za su yi umara ne cikakkiya a ranar sallah a gane shi kuma dama wannan ya riga ya yi na fata an gane ya riga ya yi in ka ga ya sake yin wata umara sai in wace su ta nafila domin ya hada a yi da umar a wasu lokuta daban da mutum yana dama zai iya yin abarsa so adadi da dama za ka iya yi ci gaba Allah zika musulmi sun yi saɓani dangane da alhaji alama sai a ci ba'adu akan abin da zai zo nan gaba domin mun ce wato dangane a babun da yake magana akan abin da maniyaci zai bari ba zai ba to yanzu za mu gaya masa ayyukan da zai yi har ta mun gaya masa abin da ba zai ba hmm. ya za mu gaya masa da mai da mai shi al'aji zai yi ya ce maganganu da tattauna zance akan ayyukan wannan aikin su ba maniyata ko dai a same shi maniyaci ne bi wato da umara kawai shi sa ake raba su hudu wanda zai zo in ka in a lokacin aikin hajji ne ana raba su uku wani lokacin sai a raba hudu wannan umara ko ya je zai yi wannan aikin hajji ko ya je zai yi wannan zai umara da aikin hajji a tare wannan zai fara gabatar da umara sai gabatar da aikin hajji su hudu kenan na'am aw muhrimun bi hajjin faradi kaga ko ya zama cewa maniyaci ne ga aikin hajji kawai shine munfarid aw jami'in bainal hajji wal umrah wannan kaga muqarin kenan ko mutum ya hada tsakanin aikin hajji da umara wannan nau'ikan biyu imamu tamatti'u kaga to kaga mai hadawar domin ka ce mai hadawa jami'in bainal umrati wal hajj to idan tare kake sunan ka me muqari in ka fara gabatar da umara a watannin aikin hajji mutamutti shi zai ce imma wa azani barbani wannan nau'i biyu ne in ma mutamatti ko mutamattu'i ma'ana mai aikin jin daɗi eh ko wanda yake gwamawa ko mai gwamawa shi tare yake na'am ya wato an so a karan fari kaga mu tsaraita wa'annan nau'ikan guda uku da ambato ko ne zama tik zindir za mu tattauna a kansa ce ta jiri wato annu jarida, mu tsaraita mu tik da kowane ɗaya daga ciki mu tattauna a kansa daga baya sai mu ɗauko ɗaya daga baya sai mu gaya maka abin da maniyaci zai aikata a kowane nau'i daga cikin nau'ikan can hudu wanda ya ɗauka da abin da ya banci kowane ɗaya wato ɗaya daga cikinsu kaga wannan hanya ce kawai a koya ma ibada idan an samu wani abu da zai iya keɓance shi ɗin domin akwai abin da ke jami'in bainahum akwai abin da wato ya husu ba'adu hum dunar ba'ad ya eh, wato kaga ya keɓance sashin su banda sashi eh aka ah, mai na ce maka yankan da za a yi ah, ko ma da magana da wafin kudum da muka muka duk za su yi wafin kudum ko ba ka ba mutum ɗaya ne zai tsaye umara in a cikin uku ne ko kaga mutum mace an gane to shi kenan haka zalika za mu aika za mu yi wato dangane da abin da zai zo a bayan niyya ɗaukar niyya ko da nau'i daga cikin nau'ikan nan min afqalil hajj daga cikin ayyukan aikin hajji da izinin Allah kowane abu aka zami za mu tattauna mu ka mai hada su mai kuma ya raba su hmm. kaga wannan shine wato wannan mutumin kai ka ce a yanzu yake domin abin da ake za a yi tafsil da tafriya kaga an yi tafsil ga abin da za mu tattauna sai mu ɗauko kowane ɗaya to amma mai wahala a wannan littafin mai wahala a ciki da mutum zai dinga gudunsa ka ɗauko motsa mai wahala a cikin motsa da mutum zai dinga gudunta Allah ya jikin musulmi ci gaba Allah ya sari Allah ya rabbi ya sari na'am alƙawlu zance dangane da shari'i ko wato fasa zance ko fayyace magana akan nau'ikan wayannan ayyuka sai mu ce shi fa ɗayanta wato aikin hajji kadai a wannan lokaci huwa ma ya ta'arra an sifati tamattu ne wanda ma ya ta'arra wanda yake tsaraita daga siffofin nam an sifati tamattu yake tsaraita daga siffofin tamattu'i da kirani ma'ana wato aje ma ya ta'arra min al'uri an gane ko min al'uri shi ne shi abin da ya zami ta wato aikin hajji zindir kenan a sai wato mutum ya je aikin hajji shi kadai ake magana eh saboda haka ne ma ya waje ba gare mu fara a karan fari da bayanin wai mai tamattu'i a aikin hajji sai mu goya bayan wancan abin da muka ambata da siffar mai ake nufi da gwamawa a aikin hajji zance ko tattauna zance akan aiki da ake kiransa ta matu'i aikin jin daɗi sai mu ce da izinin Allah lallai su fa malamai sun haɗu ka cukan wannan nau'i na aiki ta ke kenan wanda shi aka fi ake nufi da da faɗin Allah subhanahu ta'ala wanda ya ji daɗi da morewa da yin aikin umara a watannin aikin hajji ilal hajji sa'an nan ya zarce zuwa aikin hajji to wannan fa sai ya yanka abin da ya sauƙaƙa gare shi na hadaya an gane ko Eh. wato shi yuhilla mutum ya niyyar aikin umara a karan fari hajji a watannin aikin hajji wato tun daga miƙati matsaya eh. hakan yana kasancewa idan mazaunin mutum ya kasance wato a wajen harami yake kawai dole ka ga wato in dai a wajen harami kake sai ka je miƙati da ka ɗauka ko na muna mu yanzu yana cikin ruwa idan an je malla za su gaya maka cewa an zo miƙati sai ka labbai ka hajjani wa umara labbai ka umaratan ko in kai gada dama tun anan ka ce labbai ka umaratan wa hajja ko a nan tashi ko ka ce labbai ka umaratan sai ranar takwas ga wata sai ka ce labbai ka hajjani amma hajji ahalin makka min makka wannan ba sai ka fita ba daga cikin makka da aka yi eh amirul hajji sa'annan sai ya zo har sai ya isa wato gida wato gida a nan ka'aba an gane kaga ya ɗauko nesa daga miƙaci ya zo nan ka'aba ko sai me sai ya tsawafi na umararsa ah, ya yi sa'ayi ya kai ya komo ya reto wato tsakanin safa da maruwa, sa'annan kuma sai ya yi aski a cikin wannan dai watanni na alhaji ashirin ma'lumat shawwal Zulka'ada, zulhijja an gane wannan in dai har bai kai ranar takwas ga wata ba duk za a iya ɗauka tun daga shawwal har zuwa takwas ga wata ko kafin watan takwas ga wata ga watan zilhijja watan zilhijja kenan na'am thumma yuhilla bi makkah an gane sanan zai tsauniya a nan maka dai thumma yushul hajja kaga ya sabunta aikin hajji a wannan dai shekarar a cikin dai wa'annan watannin na ɗan dawa baya kaɗan sai ya zo sai ya isa ka'aba dama muka ce idan ya zo kuna ji ko idan suka zo ga baki ɗaya duk za su kyau ka'aba ne ko su wayancan mutum biyu mai za su yi za su yi ɗawafi ne kawai su yi sallar na raka a biyu su tafi gida kawai a tafi mazauni shi kuma in ya zo me zai yi ba zai koma ba sai ya cika kiya umara ba kuma wani abu ne umara yi wannan sa a yi tsawafin je tsawafin da nasu raka a biyu ya je sa a yi tsakanin safa da maruwa in ya gama ya aski shi kenan ya gama umara an gane ko to abin da yake kawo dadewar na farko ko dai cikowa ko kuma tun yace sai ya dogo yin addu'o'i an gane ko yawwa to idan yawa nan zai warware iramansa to a wannan gaba nan ce summa yuhilla in dai labazin yuhilla ana yazo ya warware iramun sai sa kayan gida an gane ko ci gaba ya aski a dai wa'annan watannin ko ba ka ba hmm. sai sake kaga bilha a ko bilha bilha ko to zai cire kayan sa nan wani hmm. kana ji ko ewa zai cire kayan sai koma ɗan gida an gane ko yawwa to zai sabunta aikin hajji ne a wannan shekara a wannan watannin a ranar takwas ga wata eh. a cikin dai wayannan watannin in yace zai yi sai wata shekarar bai zama mutum mutu ba ya ce ai wannan shekarar na umara shekara bai jawo zan zo in yi aikin hajji kawai bai tabbatuwa ba na ba ta gani shi ta kima a wannan shekarar a wannan watannin a wannan kwa a wannan watannin da ake nufi na amma kai ya koma gida yana nan ciki ko ba ka ba in ba abin da aka rufe daga alhassan ibn yasar albasari ba ya kasance na cewa a aiko da ya koma gida ya dawo tamattu'i wannan shi shazi ne ko da ya koma ƙasar ta Najeriya bai hujja bai aikin hajja a wannan shekarar ba kawai dai abin da ya kamata yi shekara mai zuwa idan ya zo ko kuma idan ya je garin na ya dawo sai kawai yanka wacce aka faɗa cewa a cikin faɗin sauraki sarki da ya ce wanda ya more ya ji daɗi da yin aikin umara a watannin aikin hajji to zai yanka abin da ya sauƙaƙa gare shi na hadaya domin ya kasance yana cewa umara a watannin aikin hajji Mutu ce? eh hasanin basiri na faɗa matu'i ne ko ba haka bane wannan galibi magabata sun saba masa dawus ibn kaisaya ne ke cewa duk wanda ya umara a watannin da suke ba watannin aikin hajji ba sai ya zauna a nan maka har zuwa aikin hajji wannan shekarar da ya aikin hajji tamattu'i a a shi ma na ya zama shafi an gane wannan alaƙalla ka san da wannan alƙawal din ka yi umara ba a watannin aikin hajji ba a wannan shekarar da ka yi aikin hajji ka yi tamattu'i a ah. hmm. eh, ah, malamai sun haɗu a ta kuma umaratun fi ramadan adilu hajja hadisi musulmi ko ba ka ba wannan daban ta adilu hajja ko ba ka ba na ci gaba malamai sun haɗu ka cokan wanda yake ba a ba a unguwa ko kewayen unguwa harami yake ba an gane ko kuma ya tamattu'i an gane ko to abinda ake nufi da wannan gabar maganar yanka ce za ta shigo zalika liman lam yakun alu hadirin masjidil haram an gane to duk da cewa a lafazin cewa kamar sai sara min hadi ko zai yanka abin da ya gare shi na hadaya za zalika liman lam yakun ahalu hadiril masjidil haram a can ƙarshe, wannan fa zai zamo hukunci ne na wanda yake ba a nan kewayen arami ike ba na ba an gani to nan dan kowa baya ka dan ka ji ku ji kalmar mm. ba kaɗan kaɗan ba sai da yaro malamai sun haɗa kan cewa anna man lam yakun min hadiril masjidil harami kuna ji ko wanda yake ba unguwa harami yake ba kun gane unguwa harami da na gaya muku dududu harami ba tafi kilomita ɗaya mu rabba ta ba an gane ko to me ka ce to tamattu'i yake yi an gane tamattu'i yake yi to amma abin da ya fi magana a zan cewa me wanda yake dan can zai iya mutu'i wanda yake na waje shi ma zai iya ta mutu'i an gane ko abin aniya yake da kuma aikin da kake yi eh yawa to yawa abin da nace muku bambancin yankan shi wanda yake dan zauna a unguwar harami kuna ji da za a ce yi wato yi ta mutu'i sai ya yanka amma wanda yake zaune shi ba zai yanka ba eh an gane ko wanda kawai za a ce masa bako wanda zai ba zai yanka ba shine munfarid wanda ya zo aiki ɗaya kawai ya aikin hajji kawai ya yi amma da muƙarin da mutamatti wanda yake baki da sai sun yanka shi sa ce zalika liman lam yakun alu hadir masjidil haram yin wannan yanka ko azumi din zai kasance ne ga wanda iyalinsa ba a can suke ba ba a nan harami suke ba in kana kharijil haram kana hil to shikenan ka'ida an kai kirani ko ka tamattu'i sai ka ci gaba sun yi saɓani a kan almaki ɗan maka har ya kawo ne mustamattu to kaji zai iya yi to kaji ko zai iya yin tamattu'i to kamar wacce magana ta jumhur ta fi karkata akan cewa babu makawa a tamattu domin labasin ƙwar'an da ya ce faman tabatta'a bil umrati ila alhajji fa masti sira min alhajji can ga wajen ce zalika liman lam kun alu hadir masjid haram ma'ana zalika naw min al'amali at-tamattu kenan kawai liman lam kun alu hadir masjid haram to sai suke dauka to shi tamattu'in ake nufi ko kuma aikin yankan ko azumin عود ila إلى masu مذكور eh. eh ina ji ji da kyau eh, ci gaba hmm. waɗanda suka ce ya a zai iya yin tabattu'i imana a yanka ne kawai hmm. amma su ai an ce ba yanka a kansu ko sun haɗu kan cewa ala annahu laysa alayhi to kan ji ko shi ba sai yanka ba kauli ta'ala saboda faɗin masa maɗauki sarki hadirin dama yankan ku azumi dama shi azumi wato ya qa'u na'iban an dami ko yana wakiltar jinin ne ko ba haka ba na'am mustalaku sun yi sabani shi ba makkiyu bane amma mazauni ne a maka. wanda shi dama ba dan maka ne, ba dan nan harami bane zama ne kai shi a Kano yake koma ya zauna a can an gani ana gane mutum ya koma gari idan matarsa tana nan haka yake a cikin wasa idan inda aka ce iyalin ga suke nan to kai dan wannan gurin ne ko da bako ne kai eh na'am qala malik malik ce habirul masjidil haram yace mazauna ko mahalarta masallaci mai alfarma kum ahlu makkah shi a wajen sai ce yan maka ake nufi kawai zalla da mutanen zituwa an gane ko da wanda ya zama mai kusancin gari irin zituwa inda yan maka ne ma'ana duk wanda makwabta ne idan ka ɗauko ma bai fi wani kilomita ɗaya ko biyu tsakaninsu ba an gane ko na abu hanifa sai ce hum ahlul mawaqit ai hadul musulmin haram da ake magana wato mutane waɗanda suke miƙati mutane da suke ƙarnin manazil juhfa rabigh an gane ko to wannan zulhulaifa wannan su ake nufi wanda wato yake bi koma bayan waɗannan an gane ko to ko ka ce faman dunahum da waɗanda suke iya haɗewa da su zuwa maka to wannan za a ci musu hadul masjidil haram na'am shi shafi'i ce shi bai na kaga to fitowar wasu ta biyu kenan ku gane shafi'i kala biyu ne ma'ana wasu shafi'i akwai bi iraq akwai bi misir kullum wasu misir ita ce tafi karfi sama da ta abin da ku rike wannan ku rike wannan kwarai daga ciki a misir ya ce man kana bainahu baina makkata lailatani duk wanda ya zama sai an kwana biyu kafin a je ya je makka huwa akmalu da mawaƙiti to wanda garin tafiya ƙasa ne kenan shine wato miƙaci mafi nisa mm. wato adun zahiriya mutanen zahiriya man kana sakin alharami a na kalli lafazin sosai a filin hadir aka ce ko yanzu zuwa kake manta hadir wanda ya zama kawai mazauni a harami ku kalli da kyau wato wanda kaga kenan da me suka kama zahirin abin da qur'ani ke faɗa cikin abin nan amma ka san shi malik rahimahullah kun san shi malik akwai na al'umumul balwa akwai al'umumul balwa an gane shi ai dan wajen ne kuma ya zauna da malaman sa ya ga suna mu'amalanta ire-iren wa'annan an gane ko to wannan kenan to amma su mutanen Zaria suka ce a'a hadir hadir abinda ma ce wala a bain hadir libad ai hadir wanda ya zo daga nesa kenan an gane ko wannan kenan waqala sauri sauri yake cewa Kun alu makkata ta maka ai ko yan maka ake nufi ku ji dai ko ta sabani kuna ji ko shikenan wa abu hanifa ta yaqulu shi abu bai yana cewa inna hadiril masjidil harami a mahadarta masallaci mai alfarma la ya kawo minhum tamattu a ai su ba sa tamattu domin shi yana ganin zalika wannan damirin yana kuma kan tamattu ba kan wani hukunci na yanka ko abin nan ba ko ba ka ba zalika ishara ce zuwa abin da ke nesa domin ka ga kenan da aka faɗi magana ba man tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yastati' وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم tilka asharatun kamila tace zalika liman lam yakun ahlu hadir masjid haram to kai kenan anan idan ka kalla abin da kyau zalika abu uku ne suka gabata wanda aka yi ishara zuwa zalikan za ta iya kan mai uwa da wabi duka ko za ta zaɓi ɗaya ne ta darji alif lamim zalikal kitabu wani littafin wannan ko wancan wannan ake nufi an gani? marar aminku mun munkarin falgayyar hubiya ne fa'ilam ya stata a fabi lisani fa'ilam ya stata ya fabi kalbi wa zalika a da'afin iman to wannan za a wato shi kenan wannan shi ne mafi wancan shi ne mafi raunin imani wanne daga ci kawo da hannu ko kuma bayanin ko kuma ki a zucin domin cewa kai wa zalika adu'aful iman wannan ko wancan in ka ce wancan ka kenan ka raba da hannun shine faraunin imani <laughs> an gane to ibn tamiya rahimahullah yana tattauna ka wannan qadiyya da kuma malaman lugha haka suke mokulu sulubin qur'ani idan ana girmama sha'anin abu ana iya sa masa zalika a sa ma ismul ishara lil ba'id ma annahu qarib an gane idan ce zalikal kitabu ai mai ai asalin sa hazal kitabu wanda ce a ah, a bar shi dai haza din zalika din nan tana nan a babunta wancan littafin mai ruwan daraja shi dai qur'anin kenan ma'ana wanda ishara zuwa ga abin da yake nesa dalilin yake nuna darajar sa da kimarsa an gane ko zalika za mu ji wasu ce a zalika bi ma'ana haza ai akwai a atanazu to shi ba wannan akwai rigima kwarai da gaske an gane to wannan rigimar asali ta taso ne asasan akan kan din da kuma amal an gane ko amal yadda mutanen makka suke da shoronsu ci gaba na ji ko yanzu shekul sa ina ji na yi muku munna ya ce wannan albanan sun mori ya ce wannan littafin a littafin musulunci shi ne kare yake da wannan abu saboda ikhtira shi kare yake da shi ce sun more wallahi ci gaba amma matsalar a yi wani mutum bai muraja a bai bari karansu ne hudu ci gaba malik shi ya kyamace haka sababin cikin sabanin mai malik ya kyamata shi kawai a ce ba wanda zai tamattu'i sai mutumin makka a mutumin makka baya tamattu'i yawa saboda saɓaninsu! su shi ne saɓaninsu su da suke yi wai mai wannan kalma take nuni an ce hadirin masjidil haram mai take nufi me ma'ana mafi karanci me ma'ana mafi nisa mafi yawa saboda haka ne ma ba a kokonto cewa mutanen makka kan su babu magana kokonto a kansu kenan hadir wanda yake zauna a guri ko hmm. to yanzu magana zama dindindin ko zama na wucin gaji ko na bakunta na'am kamar da ba a kokonto annan man kharijil mawaqit wanda yake wajen miƙati kaga baya daga cikin su don da ke wajen mikati baya daga cikin hadir masjidil haram to wannan nau'i ne na tamattu'i wanda aka wato yake wanda yake wanda aka fi sani ma'anar tamattu'i ma'anar tamattu' shi wa ma'anar tamattu'i ma'anar tamattu' annahu tamattu'un bi tahallulihi kaga morewa ne da jin daɗi bi tahallulihi da warwarewarsa ga hiramin nan ko tsakanin aiki biyu kaga aikin umara ya warware kayansa ya koma dan gari kafin har kaga dan sarara zuwa wancan kwanaki mai da kaya abinda mai kirani bai ba mai kuma munfarid bai ba yanzu wani ni kayansa karshen nan kala ɗaya ne da shoransu bai samu kuma yi wanka irin wankan janaba ko makamancin abu ba duk da cewa suna ta magana cewa mun karanta wancan sun cewa in ba wankan janaba ba wani wanka da zafi an gane suka zo ma magana to kaga wannan irin wannan in an ce ramin ka guda ɗaya ne zai yi datti zai kwarkwata an gane ko zai yi datti kuma zai yi kwarkwata eh ci gaba ga da sarayar tafiya a wato gabarinsa kaga ne. wato shi mai tamattu'i din kaga tahalluluhi baina nuskaini ko ya warware iramin sa tsakanin ayyuka biyu sannan kuma da dauke masa wahala tafiya ila nusuki tsani kaga zuwa aiki na biyu allazi huwa alhajj shine aikin haji an dauke masa wannan wahala ma'ana wahalar da aka dauke masa shi dan gari ne a duk inda ya tashi zai iya zuwa tafi aikinsa an gane ko duk inda ya tashi zai iya zuwa ya tafi aikinsa amma wannan ka san sanda kake da kayan nan mugun takura malam sai ka mutum ya je zai sha mamaki zanin wani yana kwancewa yana ɗaura ya zo na abu ka ga yanzu kai yanzu ka zo ranar da ka mai da shi mafi karanci kwance mafi daɗewa da zai a jikinka kwana uku ne kwana uku domin kawai kaga takwas ga wata tara ga wata goma ga wata kwanakin mai da za ka da kayan gidanka sai me shikenan. kwana uku to shi kuma wani fa sai kwana arba'in da wannan kayan a jikinsa idan da ma za mu kaddara shi a watan shawwal ya tafi watan sallah to ina gaya maka zai iya yin kwana saba'in da kayan nan a jikinsa har da uku ma domin kwanakin aikin hajji gaba ɗaya guda shida ne takwas ga wata tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku shi nan khalas shi ne kwanakin aikin hajji kwana shida ne na'am da shi kuma nau'i biyu ne wato daga tamattu'i din malamai sun saɓani a kansu na farkonsu to kuna ji tamattu'i kala biyu ne akwai ka zo da niyya aikin hajji ya ƙiwa an gane ko sai ka mai da shi umara akwai kuma wanda za ka ɗauko sosai ta matu'i ka zo yi to ci gaba hmm. shi ne wato juya niyya da mai da ita daga niyyar aikin hajji zuwa mai da ita umara kuna ji ko? Hmm. ɗaukacin malamai suna kyamatar haka a farkon musulunci sabai kenan da malaman fiqhu na garuruwan musulunci ibnu abbas ya tafi kan cewa zuwa halaccin haka shi ne abinda ahmad bin ambali ya faɗa da dawudu zahiri dukkaninsu sun haɗu ka cokan cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa a shekarar da ya aikin hajji cewa su rushe niyyar ta aikin hajji ta dawo umara shi faɗin ma da ya ce da su ni fa yadda nake idan na gabata cikin lamarina ba na juyawa a kansa wato ba dan na jawo hadaya ba ni kaina ni ma za su yi mai da ita umara kenan me nuna annabi sallallahu alaihi wasallam in kuna ganewa muqarin ko ba ka ba muqarin ya taho su kuma su daga ce su ba su da hadiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam mai da ita mai amara na'am hmm. wa amruhu umarnin su sallallahu alaihi wasallam liman lam yasutil hadiya ga wanda bai zo da hadaya ba min ashabi rajin sabban sa an yafsaha ihlalahu wato ya rushe niyyarsa ta farko fil umrati wato ta dawo umara wa bi hada da wannan ne mutanen zahiriya suka riko wato sun lokacin malamai au su ma sun ga haka min babil khususi suka ce a wani khususiya ce ta manzo Allah shi kadai ne zai iya gaya wa sabon sai ce sun dauko niyya kaza sama da ita kaza to sun kafa hujja babban malami imam maliki. rabi'a bin abi abdurrahman ba shi da malami kama wannan a hannun sai fara tarbiyya ta karatu kwarai da gaske a hannunsa rabi'a لأن تاسو أسي ابن الشهاب النزوري الشرنسو لقد شي نافع مولى ابن عمر سالم مولى ابن عمر أماري أتشكنسو سيكما قد شي واتو يحيى بن سعيد الأنصاري نشر ما تقول الله نعم عن الحارث بن بلال تقال الحارث بن بلال بن الهارس المدني نعم عن أبي نعم قال قلت يا Na ce ya يا Allah Sallallahu alaihi wa عليه A أفتخذ لنا خاصة wannan mu rushe ni a aikin hajji mu dawo da ita umara rushewar ta mu ce a keɓance auliman ba'adana ko ga waɗanda su a bayan mu su ma ya halatta siya sai ya ce lana khasatan namu ne a keɓance wa haza wannan sai a inda ahli zahiri kaji ko wannan hadisin bai inganta wajen malaman zahiriya ba dan da ya inganta da ya inganta ta hanyar su inganci so fada ba za su ma faɗi wancan ra'ayin ba da su da sa'amul bin ambali da wasu ingancin da zai zamo wanda za a iya haɗa karo tsakanin shi wannan hadisi da wancan aikin da ya gabata da ya umarci alaihi alfisallam cewa da su rushe ne su ta umarata kuma a ta aikin hajji ta koma ne umara wani an umara a roto ne daga umar annahu qala yace mutu a tani wato mutu a tani mutu a biyu kana ta ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai sa zamanin annabi sallallahu ana anha anhuma ni dibbi na hana ko aqibu alaihima kuma zan yi duka akan su mutu'atun nisa'i mutun ya auri mace zuwa dan wani lokaci ku ya aure nikahun ila ajal ka ce na aure ki 2 hours ya akhlu bik zan keɓance da ki ga sadakin ki idan wani awa bi ta zo shikenan anti taliq biduni tatliqin ke sakakkiya ce ba tare da saki ba wannan haramun ne kaga wata tun nisa kina da mutu'a ta aikin hajji to amma an rojo daga usman ya ce mutu'atul hajji mutu'atul aikin hajji kanat lana ta mu ce walaysat lakum ba ta ku bace faqala abu zari ma'ana wato sai ke ce mu ne na sabon alisalim a keɓance banda waɗanda suka zo a baya na fata an gane to amma wannan fashi ta fashun niyya an gane a rushe niyya aikin hajji ta koma umara to ita ce wata sabai suke nufi tasu na fata an gane wata sabai suke nufi tasu to ba wai kawai ka zo ka ce za ka yi abu zar na'am abu zar gifari umaymir ibn malik hmm. ya ce bai kamata da wani ma'abuta zamani da suka zo a bayan mu ba an gane wato a ce mutanen nan sun niyya aikin hajji sai su dawo da shi ya koma umara hmm. hada kullu kaga duk wannan kamar dalilin jumhur su malik ma qawli mm. ta'ala tare da faɗin musa madauki sarki wa timmul hajj wal umrata lillah wa timmul hajj wal umrata lillah kaga wannan hujja ce ta niyyar da ka ɗauka ka cika wa timmu al-itmam yakunu ba'da madha kaga ba'da ad-dukhul wal 'aqd bayan ka shiga cikin abu sai ka cika shi eh to wa zahiriyatu maza ba ta zahiriya ta ce a ai asali za a kalla a ba aikin sahabbai har sai an samu na dalilin ingantacce ya zo da ƙur'ani ko suna tabbatacciya cewa ya kebanta da su ya ce khasun lana abi tabbata ba su a wadansu sabon saɓanin nan dai ai malam ba wai sai ka yi saurari menene abin nan da ta ɗin nan suke yi na gidan rediyo ba shi zai sa maka nishaɗi ba ko kallon tsaraici ko kallon rawa ko rashin mutunci wayan na abubuwan ne su za ta mai nishaɗi ga lada kuma ga yadda ake wasa da kwakwale kuma ka ƙara fahimta addininka ka ƙara ka zama wayayye malam ai wannan wayar da kai zai ka zama mai ido kar domin ko da mutum ya maka burburar ca a wannan magana ra'ayi kaza ne a kai naka dinnan ne na uku biyu ne kai wa kake jinginawa za ga yi wiki-wiki da ido ato eh sa abin da yake jawo wa mutane matsala shi ne. akwai abubuwan da mutane ba sa kulawa da su a karatu eh irin na da littafan wallahi bibiyar sa ake allah haddace sa ake kar ka bibiye su ka daɗa bi kutubu sit kai tsari bukhari duk wata muslim duk wata abu dawud da nasa'i duk wata biyu ibnu maja da abu dawud a wannan ibnu maja da wani ne ɗayan da tirmizi duk wata uku in kai tsari kai auna abu za ka ci abun a fili yake a yi aunawa za ka yi yanzu an ce maka ƙur'ani da izifi ɗaya sumuni nawa ne sumuni nawa ne to idan mutum ya ce kullum zai muraja a tafsiri sumuni ɗaya kaga a sati ɗaya da kwana ɗaya yana da me ya yi muraja a izifi ɗaya an gane ko to sati nawa ne a cikin wata hudu kaga yana da izifi nawa to shekara sati nawa ne a shekara ɗari sati hamsin da ɗaya ko hamsin da ɗaya ne yake ciki su daga ga kenan ka yi muraji a ƙur'ani kusan gabaki ɗaya ɗan wancan ragen da kingi giɗin ne rage daga shigar da shi ba to bukari gabaki ɗaya hadisi ala haddi an gane ko akan hadin ibnu salah faɗin ne ne in wannan kuma da ke saɓa nuska akwai hadisi dubu bakwai da ɗari biyu da saba'in da biyar sai ka bi shi hamsin hamsin ko ɗari ɗari kullum za ka yi muraja a hadisi ɗari kafin ka kwanta bacci za ka yi na muraja ne <laughs> ato <laughs> kaga sai kullum ga bukarinka a kusa da shawarar suka zo ka abin nan farfarfar shawarar suka kwanta wallahi kana ma afa abu kana abin nan kana kana tutuba haka <laughs> to sai ka nan da nan karatu ya zo da maka a zuciya lub amma wai karatu ba za a yi ba sai da bari ya fatawa ka ce ba za ka tafi kai bincike ai illa ne ai ko kuma ba za ka karatu ba wai sai matsala ta faru wai ko za ko za ku je ko za ka rubuta project ko za ka yi kaza shi karatu ana yin sa ne ibadatan yanzu mu ɗanka a ce ka dinga bi ka dinga bi ka dinga bi ka wallahi malam mu ce mana ake yi idan muna jin yunwa mu dinga dora mu waɗan aka kullum ga mu waɗan kana bi kana bi kana bi kaga yanzu ai mun baku misali a awa uku yanzu ga kunna alarin mu zaka ji daga bango zuwa bango awa uku zaka ji daga bango zuwa bango alarin da ake yin sa a shekara shida ko ma ba a gama ba ka duba yaranka da ka je islamiyya ake ma ka da ka je makarantar darada wallahi sai ka shekara goma ba a gama kai ba ba a gamawa ni ban taba ganin wanda a makarantar dare ce gama a hadari ba ni ban taba gani ba ana gama ba a gama ba a gama to yanzu duka dabaru nan da ake yi ai ko da ka zo abin na ka ake yi farfar yanzu ka ga bukhari in ka ce zaka yi shi a duk wata sa hadisi ɗari ɗari ka gani ɗari ɗari in ka ce ɗari so talatin nawa kenan dubu uku to akwai yadda ake yi in ka ɗauko mai muktasar iktisari kake karantawa na dabidi an gane ko shi za karanta bai ma kai haka za gani ba an gane ko in kuma wannan ɗin ma za ka bi da kyau kai Allah kiyaye ci gaba sababin sabanin halifilu sahabati shin wai shi aikin sahabai mahmudun alal umumi za a ɗauke shi ne kan ya shafi kowa da su ko za a ɗauke shi ne akan keɓancewa su ne kawai ya shafa hmm. to amma ai ƙur'ani yake cewa a ah, inna Allah ya tula khair fi kathir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin a islahin bayin an-nas wa man yaf'al zalika btigha mardati Allah fasawfa nuti ajran 'azima tace wa man yushaqiq ar-rasula min ba'adi ma ta bayyana al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسل جهنم وساعة مصيرا هذا عاب وذم وعير يا أيبة وند بيبهن المؤمنين فانكو بصحابي ويتبع غير سبيل المؤمنين بيبهن المؤمنين نن فانكو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا dukkan kenan in sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi sun shirya haka wannan dukkan dalili ne akan me bin sahabbai sai an bi sahabbai to shi ne cigaba a a cigaba mana an makara muhammad na usani amma nau'i na biyu ni da tamatu'i. na tamatu'i. wa ma kana zahabu ilai ibn zubairi shine wanda ibn zubair ya tafi kansa abdullah ibn zubair cewa 73 ya rusu mm. cewa shi tamattu'i alladhi zakarahu Allah wanda Allah ya ambata wa tamattu'ul muhsar wato shi ne tamattu'in muhsar wato muhsar imma bi qital wa imma bi maradin an kaga ko a tsare shi wato muhsar wanda aka tsare shi ko dai da rashin lafiya ko da maki misali Allahumma labbaika hajjan wa umra fa in ahbastani fa mahalli haythu habastani fi an gani ya Allah nayi niyya aikin hajji da umara amma idan ka tsare ni saboda dalilin wannan ciwo nawa ko yaki to zan ajiye niyyan nan ta aikin hajji mai da ita umara an gani ko to shine hakan yana kasancewa idan mutum ya fita yana mai aikin hajji sai aka ce ana yaƙi a hanya hmm. makiya sun tsare shi a hanya ko wani lamari wanda aikin hajji ya fi ƙarfinsa a sakamakon wannan makiya har ma kwanakin aikin hajji suka tafi ko suka tafi to kawai ya je ka'aba ya tsawafi ya sa'ayi tsakanin safa da marwa kaga da ya aski shi ke sai warware me yake nan kun ji ko to ka sannan kuma sai ya ji daɗi da warware wannan irami nasa ce sai shekara mai zuwa ma'ana ya tamatar a nan shine ya ajiye wannan aikin nasa sai shekara mai zuwa to shi wannan shi ibnu zubair abin da yake nabi kenan na'am summa yahud fa in husirtum mastaysar fa in husirtum min al-hisar idan an tsare ku a sakamakon ba ku da lafiya idan an tsare ku a sakamakon yaki da ake a can fa mastaysar min al-hadi sai ku yanka abin da ya sauƙaƙa gare ku na hadaya ku yi umara ku juyo an gane ko domin ita alhadiyu balaga mahillahu su da ka za a yanka ta kawai sai ku juyo eh na sai aikin hajji ya hadaya akan wannan ra'ayi ne shi zai kunu tamattu to gaskiya wannan ba zai zama tamattu ba al-mashhur ijma'an wanda aka san shi a haduwar malamai wannan kaga shi ibn zubair yana dauka al wato al-tamattu al-mashhur al-mazkur fi quran wanda aka sai ce shi wannan ne su kuma mutanen malikiya an gane ko sai suka ce wancan ne wasu kuma sai suka ce a'a ba shi bane kawai ka zo ka aikin haji normal ka haɗa aikin umara a watannin aikin haji ka ɗau aikin haji a kwanakin abu kuma galibi yanzu shi ake yi wannan tamattu'i in ka gaba kai tamattu'i ba baka je da wuri ba eh wannan abin da ake yi shi sa yan kasa lokaci wato dan Najeriya Allah ya ba shi shugabanni na gari malam a ki kai ka da wuri ka je kuma a ki dauko ka da wuri alhazai irin yadda suke shan wahala daɗin ta ba an kai ɗalibin ilimi ne kuna ji ko shine idan ka je din nan ka ga cewa guzurinka ya kare kawai sai ka maƙe murya hukumar yin larabci ka ya ko kana maki murya kana kuma larabci to shi kenan sai ayan uwa almajirai su taimaka kara an gane ko suna dan baka abubuwa amma ko mutum ma cikin jajayen ya je suna magana sai kalli bakin wannan ya kalli bakin wancan to amma yanzu ka aje ka je ka cikin yunwa waye to murya ka kawai ai kawai zai ce kai maza maza ka maƙe ka yanzu dan uwan dan uwa yace min wallahi shi da yaji da ya gane abin nan kawai kawai yace suna ji ina larci na makabar yana ina da muhajir ya yace ko sai gayyata mata ma ake aje a hada min dina na ce ja babu da yanzu da karan ko ku daka wallahi <laughs> na'am kai Allah ba mu da shi dawusu ibn Kaysan shi ya zama waran gwanki har wa yau sai ce innal makkiya ai dan maka ta matta min baladin gairi makkata wato idan ya dauko tamattu'i daga wani gari wanda yake ba maka ba kana alaila hadi zai hadaya muhtarafal ulama dama haka ne ai hmm. mun buɗa ko duk wanda yake ba dan maka ba in yaje zai ta tamattu'i ko kirani me zai akwai hadaya a kansa malamai sun yi saɓani Iman dangane da wanda ya ɗauki niyya aikin umara ma ya fara ba a kwanakin aikin hajji ba sai ya yi ta wato ya ɗauko niyyar aikin umara kuraji amma bai kammala ta ba sai a watannin aikin hajji misali da ya ɗauko niyyar sai tsaya wani abu ya tsaye da shi kuma makamacin haka bai kammala ta ba sai da watannin aikin hajji suka shi to ثم حج من عامه ذلك كما wannan shekarar da ya dauki aikin haji faqala malik malik yace umratu umrata fi shahr allazi halla fihi wato ita ce ta wannan watan da ya kare ta in kana halla a ashhurul haji in ya warware iramin ne da niyyar a watannin aikin haji huwa mutamatti'un kaji ko tamattu'i in ba a watannin aikin hajji ba ne ba ta matu'i ba an gane ya halatta za ka iya tsaura niyya kafin watannin su shigo amma ka kammala ta ne a yaushe a watannin aikin hajji idan ka ya zama mai ya zama ta matu'i ya ce ko wato da abin da ke kusa da wannan wato shi ma abu hanifa ya faɗa da imam shafi'i da sauri sai da cewa shi sauri ya shirɗanta cewa to ya abkar da ɗawafinsa na umara baki ɗayansa a watan shawwal shi ne ra'ayin shafi'i to ka san misali ya magana cewa ina cikin tawafi sai yanki atif atifta wa anta fi asna'i tawaf ka gaza ka samu matsala kana cikin yin tawafi an kusa gama ma no kwayan gani abu hanifa ya ce da za mu ce ya yi tsawafi kewaye uku a ramadan kuna ji ko? guda hudun na ƙarshe cikon bakon ya yi su a shawwal ta matu'i amma shi shafi'i cewa da sauri labuda an yi a tsawafahu kullum fi shawwal ko ba ka ba sai ya sa gaba ki ɗaya a shawwal to amma shi abu a nufin ce a'a muhim dai wata shawwal din ya dan samu wani bangare in kana aka sa zalika in an samu aka sun haka lam yakun mutamattiyan bai tabattu'i ba ma'ana da za a ce bai kai uku ba zagayen da yi ani na nufin an yakuna dafa arba'ata ashwaqi za mu iya cewa misali a ce yayi dawafi hudu fi ramadan a ramadan uku kuma a shawwal domin haka ce al'ibratu bil aglam la bil aqal ko hmm. mafi yawanci yayi su a ina watannin aikin hajji mafi karanci yayi su a wajen to sai a izina da mafi yawa hmm. majority carry the vote kenan hmm. na abu sauri ya ce tana cewa a tashi

sababin sabanin su wannan ya kunu mutamatti'an shin zai iya zama wa mai tamattu'i bi qa'i ihramil umrati wato da abkar da niyya ta umara fi ashhuril hajji faqat a watannin aikin hajji ne kawai zai zai ma'ana kawai yin niyya a watannin aikin hajji shine kawai ke nuna cewa tamattu'i mutum ne an bi qa'i tsawafi ma'ahu ko kuma da abkar da tsawafi a tare da niyyar suma in kana bihi qa'id tawafi ma'a to idan mun ce ma da abkar da tawafi ne a tare da niyyar fa hal bi iqa'ihi kullihi to shin sai an abkar da wannan tawafin gabaki ɗaya ko kuwa au aksari ko mafi yawancin sa fa abu sauri ya kulu abu sauri yana cewa la yakunu kada ganin malaman nan sun ci sun koshi wallahi an gane ko <laughs> hmm. domin duk matsalar ta ketare yadda za a yi alwala yadda za a yi tsarki kuma ka duba ana ta shiga lunguna kuna ji ana ta shiga lunguna ci gaba la yakunu mutamatti'an ba zai zama mutamatti'i ba illa bi qa'il ihrami sai da abkar da niyya fi ashhuril hajj a nan aikin hajji ba a wajen aikin hajji ba la'anna bil ihrami domin da niyya ne kadai dan aqidul umrat umrat take kulluwa shi shafi'i kuma yana cewa a tsawafi din shi shi ne mafi girman rukunan umara da aka ya jaba mutum ya zama mai tamatu'i da yin wannan wato wannan tsawafin su daukacin malamai sun taba akan cewa duk wanda ya afkar da sashin tsawafi a watannin aikin hajji Kama wanda ya shi ne baki daya misali za ka iya zuwa fa kana ka kana cinye sai wani abu ya kawo rashin lafiya ta kama mutum ba zai iya karasa ba an gane to bai samu dama ba ko wani abu wanda ya fi wannan aiki ya jiro maka da ita shari'a ba mahaukaciya ba ce tana kallon tana da masalih tana kallon maslaha yanzu mutum kana cikin sallah sai ga ɗaya kana gani ga rijiya zai faɗa sai ka ce wai sallah kake kai sallame ka je ka kuto da nan oh. na wa shurutu tamattu sharadan bashi tamattu'i ku ji a wajen malik shida ne na farko an ya jama'a bainal hajji wal umrati mutum ya hada tsakanin aikin hajji da umara fi shahrin wahidi a wata daya wasani kun ji ko ya hada su mai a wata nawa eh. to ci gaba wasani na biyu an ya kuna zalika wato hakan ya kasance a shekara ɗaya na uku an yi yaf'ala shay'an min al-umrati ya aikata wani abu na umara fi ashhur al-hajj a watannin aikin hajji an gane ko ko ba duka ba yawa na hudu an yi al-umrata ala al-hajj eh ya fara gabatar da umara kafin aikin hajji na biyar an yunshi al-hajj wato ya shiga cikin aikin hajjin bayan ya gama aikin umara an gane ko da kuma warware kayansa ko wato minha daga waccan umara na shida an ya kuna watsanu ƙasarsa ta zamo ba makka ba na'am wayannan to kaga kenan shi malik ka dama an yi an yi tirjiya da shi akan cewa dan maka ne zai yi wato ba zai tamattu'i ba an gane kawai zama ba dan maka ba to da ai abin da ya kawo musu cewa zalika din nan ko ba haka ba ya isa wayan nan iya suratu tamattu'i shine yanayi ko hoto na tamattu'i wal ikhtilafil mashhur fihi yace saɓani wanda yake sananne akan wannan wal ittifaqu to ma'ana ce akwai saɓani a ciki akwai kuma haduwa a ciki wasu an hada kan su ba a hada kan su ba to sai mu bari sai sati mai zuwa abinda muka alaikum wani fada bisu sai Allah ka yafe mana ربنا اتنا في الدنيا وفي وقنا عذاب النار سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ga wata waya nan ba kai ka samu kai ba ne a shi wannan